da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kai ka jawo haka kashi na 24 murmushi ya ce matsoraciya kin maimaita bai jira cewar ta bai ga tsawayar Sumaya ta kalli wayar ta ga ya katse ta ce ikon Allah wani da kira wani da katse waya ya na iya tunda ina san shi hakuri zan yi Allah ya sa in an yi auren ya canza ko yaya ma za mu yi rayuwar aure ni da shi oho dai tana turo baki waje hanyar ɗakin ta nufa tana wakar zan rayu da kai zan mutu da kai abadan da kai za mu zauna umma da ke shirin shiga ɗaki ta ce tofa jirgin masoya ne ya tashi cikin jin kunya ta rufe idanunta ta yi ɗakin nasa a guje ta faɗa kan aisha da ke waya da ismail aisha ta ce kai amma dai an yi rikitacciya wallahi jibiyan da kika faɗo min a tsakiya kika faɗo min ina tsaka da jin daɗi na ismail ta ce ohore ina daɗi tunda bai zo ta ɗiba ware manyan idanuwanta Aisha da ta ce iye ke ɗin Yusuf ta ɗin yake zuwa ba gwamnani da ke ba shi naki in ya zo ban da faɗin rai babu abin da yake miki plus mai ya ta ɗauka ta rinka jifan Aisha da shi cikin wasa Fatima tana gama sallar Isha'i da fito sadaf sadaf kai tsaye waje ta nufa. Allah ya bata sa'a Malam Isa yana sallah a hankali ta bude gate din. Ta faki idanuwan security tana fita na fifta tare ta gaya mai inda zai kai ta. Tana isa babu bata lokaci Salamatu ta fito daga gidansu. Ta shigo na fif tare da gaya mai inda zai kai su. Fatima suna tafiya sai kallon agogon wayar take ta ce Safiya ina son ke da kada mu bata lokaci wajen Salamatu. Kin san mijina dan da bin kokofi yake. Kowa ya halatta a wajen cin abinci Khalid ya ga bai ga Fatima ba Nusi ya kira ya ce je ki kira min mamarki Nusi ta tafi ta dawo ta ce dad ba ta nan ba mamaki ne ya cika shi ya ce to ko comfort din gidan ta tafi ne ta zauna barin wani tunani yayi suka ci gaba da cin abincin su abba na lura da shi hankalinsa san bai jikinsa Allah Allah yake ya gama cin abincin ya tashi don dubo inda Fatima ta shiga. Fatima da Safiya suna sauka ana bab din kai tsaye gidansu suka nufa. Suka shiga suna kokarin cusa kansu gidan suka suna cin karo da Salamatu tana kokarin fita daga gidan. Cikin hanzari da alamu sauri take. Shan gabanta Fatima ta yi. Salamatu tsabar rudewa ganin Fatima a gabanta. Ta ce anti Fatima daga ina haka kuma wa kike nema? Ta jero mata tambayoyi a rude. Fatima murmushi mai kama da ciwo ta yi haɗi da haɗi da haɗe rai ta ce gani na ya razana ki ko Salamat ta ce a'a akan me zan razana kawai dai ina saurare ne Saf ina sauri ne Safiya ta kama hannun Salamat ta jata suka shiga na Fatima ta ce ai da kin bari mun yi maganar anan ma ke dai shigo mu je ta bata amsa sun isa suna sun nisa cikin tafiyar Fatima ta ce dama ina neman ki da jan ido ina son ki gaya min duk abin da kika sani akan Khalid kuma antinki shin da gaske mutuwa ta yi shiru ne ya biyo baya ta fara wuki-wuki da idanuwa gabanta ne faɗi tuno haɗuwanta na karshe da Khalid cikin son ɓoye damuwar ta ce ai antina ta daɗe da rasuwa bai faɗa miki bane can lokacin da na so in miki bayanai akan Khalid rashin fahimta ne ni dai dan Allah na roke ku kar ku gaya ma Khalid kun gane idanunta sun ciko da kwalla safe ta ce ai rashin gaya mana gaskiyar shine zai sa mu sanar da Khalid kina gari gabanta ya fadi ras dago idanunta da suka canja kala zuwa ja ta ta kalle su cikin muryar ta mai kama da wacce aka takura ma ta ce zan sanar da ku duk abin da na sani da farko dai suna sunana Salamatu Bashir ni wace ga Maryam Bashir matar Khalid ta goma lokacin da aka kai lokacin da aka kai bikin Maryam ni bana kasar Maryam ta ji bakin cikin rashin halarta ta mahaifiyar mu ta yi ta murna Maryam za ta je gidan hutu babban attajiri ne da Najeriya ta san da zaman sa ɗansa ne zai auri 'yar uwata ni ma nayi farin ciki sosai da jin yaban da ake yi wa gidan nasu Maryam tunda ta shiga gidan Khalid bai taba kusantar ta ba hasali ma bata yi masa magana ba ta yi masa magana sai ce mata yayi ba ta da ba ta da surar da zai ja hankalinsa tun daga wannan lokacin ta shiga matsanancin damuwa tana tambayar kanta ya san da haka me yasa ya aure ta to wai ma surar jikinta zai kusanta ne ko ita ta ki hakura da zancen nasa wata ran Khalid na bacci ta je ɗakin nasa sai da ya je sai da ya ji ta haye kansa tana ta masa wasanni da zai sa ya ji sha'awarsa ta motsa firgigit ya farka da ta yi sai da ta buga kanta da bango ko ta yi kumbura cikin kasala ya ce wato duk kauce miki da nake sai da kike sai dai kike so ki kure ni ko to banda lafiya Maryam ba zan iya kusantar ki ba rabuwa da shiga farjin mace tun lokacin da nayi auren sha'awa da Kausar matata ta farko tunda na biya bukata ta na sake ta pin ɗina ya daina aiki na je asibiti an gwada ni an ce ba a ga wata matsala ba babu neman da ban yi wa Kausar ba gidan da na kama ma iyayen ta haya na je can aka ce ba a san inda suka je ba kafin ta bar gidana sai da ta ce mun tana dauke da ciki na na ba ta miliyan ɗaya ta je a cire cikin ta ce sam ba za ta cire ba amma ta min alkawarin yadda na mai da ita bazawara insha Allah ba zan kara moruwa ba a gun kowace ya mace korar kare na mata dan korar kare ya mata dan yar talaka ce ya auro ta a kauye da kyar ta amince ta aure shi duk da talaucin gidansu iyayenta ya siya wa iyayenta ya siye da kuɗi har ta kai ga mahaifiyarta ta ce mata in dai bata auri Khalid ba za ta tsine mata Kausar tana ji tana gani ta hakura da wanda take so ta auri Khalid cikin kuka yake wa Maryam magana yace bayan Kausar na kara aure ina ta murna zan yi daren farko da amaryata abun soyuwa ta mun gabatar da wasanni amma san bana jin wata sha'awa na taso mun sai da na so kusantar ta na gafin dina ya ki tashi kullum sai na jaraba amma sam amaryar ta shiga damuwa sosai akan haka mun je asibiti likitoci likitoci sun auna ni kuma sun tabbatar da lafiya ta nan gaba pin ɗina yana iya aiki in je in jaraba na gargajiya ya shiga matsanancin damuwa sosai ya kasa jurewa malamai babu inda bai je ba duk inda ya je sai su ce ya je ya nemo kausar don gaskiya ita ce ta yi masa haka dole ya hakura don babu neman duniyar da bai yi wa kausar ba cikin kuka ya ce maryam ki rufa min asiri ki zauna da ni haka mu yi ta rayuwarmu Maryam ta ce san ba za ta iya ba za ta iya fada ba za ta iya zama da shi ba ta fada zina kuma babban laifi ne da aure a ce kana zina bayan wata biyu da faruwar haka Khalid ya umarci direbansa Shamsu da ya rinka kusantar Maryam Shamsu cikin matsanancin damuwa ya amince yana daman kusantar Ummu da yayi a baya har ta samu cikin nosi ko da yazo ɗakin Maryam kasa yi mata komai yayi ya sanar da ita gaskiyar abin da ke faruwa sosai ta shiga damuwa suka yanke shawara tona masa asiri Khalid duk take-taken su yana lura da su Shamsu ya dauki Maryam wataran za su je unguwa akan hanyar su babban mota ta zo ta hankale su suka fada jeji da kira Shamsu ya fito daga cikin motar ya zaro Maryam suna fita motar ta kama da wuta balbalbal jami'an tsaro duk sun yi iya binciken su basu ga alamu wani abu mai kama da gawa ta kone ba salamatu ta numfasa sannan ta ce ni kin ga iya abin da na sani kenan sauran sai ita kanta za ta iya gaya miki wannan dalili ne yasa na je na naje ni a matsayin mai neman aiki don in samu kusanci da ke in gaya miki ko wane ne Khalid amma san baki bani damar haka ba shi kuwa Khalid yana da wayo fiye da tunanin mutum cikin dan karamin lokaci yake iya gano abu mai nisan da yayi masa Fatima da Safiya wani zufa ne ya keto musu duk da iskar da ke kadawa ana fif din cikin kuka Fatima ta ce yanzu wannan rayuwar na shiga ban sani ba iyayena sun makance ne da basu yi bincike a kansa ba Safiya ta ce ki daina faɗin haka kila iyayen naki halinsa na gari suka gani shi yasa Salamat ta ce zan ba ku lambar Shamsu amsar wayar Fatima dai ta sa mata lambar Ko da wata matsala ta taso ba fatan haka nake ba kina iya neman Shamsu wannan lambar sa ce ta sirri babu wanda ya santa sai ni da iyayensa daga haka salamatu ta sauka daga nafif din tana daga musu hannu cikin sauri sauri ta bar inda suke wayar fatima ne ya so maringin tana kallon screen din daga khalid ne yake kiranta kabanta ne ya tsananta bugawa take suka kalli juna ita da safiya kin dagawa dai ta ce wa mai nafif din ya juya ya kai ta unguwar su sabon layi sauka safiya ta yi ta ce fatima banda muguwa babu abin da zuciya. Amin Fatima banda buguwa babu abin da zuciyar take yi tana tsoron abin da za ta je da tarar a gida. Tafiyar ta da bai fi minti talatin ba sai ga su a kofar gidan nasu daga can baya ta sauka. A kasa ta kara so kofar gidan inda ta ci karo da Khalid dake ke tsaye hannayensa goye a baya yana ta safa da Marwa a kofar gidan. Kallanta yake cikin tsawa ya ce ke daga ina kike cikin karkarwar bakin ta na rawa tsoro na bayyane akan fuskarta ta ce wallahi safiya ce ba ta da lafiya shine na raka ta asibiti da izinin wa kika fita yana doso ta tana jiya da baya baya har ta buge a wata bishiya ta ce ash (kafa kafana dakatawa yana kallon yanda ta rike kafar ta alamun buguwa ash matsowa ya kusa da ita ya kamo hannunta yana janta murde handle din kofar gidan nasu yayin yana janta cikin kuka tace Khalid ka tsaya na ciwo yake bi ko saurare ta ba jan hannunta yake cikin zafin nama yana karasowa falon babu kowa hakan ya bashi daman tare ta ya ciki da ita suna shiga ɗakin ta ya murda hannunta da karfi yana ta jujjuya hannun yana kara murɗawa wani razanannen kara ta sake wayyo mamina ki zo ki taimake ni sakin hannunta yayi ya shiga kicin ya dawo ruwan mai mugun sanyi a babban robar faro ya bude shi tas ya juye mata a jiki nan da nan jikinta ya daukar karwa gab bakinta na rawa makarkata jikinta ya so mai ba kakkautawa kasancewar lokacin sanyi ne hunturu cire hijabin jikinta ta yi kanta a yashe gashin kan da ya baje akan fuskarta cikin kuka ta ce Khalid me nayi maka ne wannan aiki yayya ce kar ka manta matarka ce ni ba fa baiwa ba ce kallon banza ya watsa mata ya ce au ashe kin san ni mijinki ne ta ya zaki fita baki sanar min ba kuwa kuma ma fitar dare na baki na baki last one duk ranar da kika kara aikata irin wannan kuskuren wallahi kin ji na rantse sai na miki hukunci mafi muni wanda ba za ki taba mancewa da ni ba har karshen rayuwarki har ta juya har ya juya zai fita sai wai waigo ya ce saura in ji wannan maganar a bakin wani nonsense kawai ya fita cikin gadara da takama yana fita Fatima ta taso a guje ta rufe kofar ki ta murtsa mishi ta dawo ɗakin tana mai da numfashi sama sama gadanta ta ta haye ta ja bargunta tana rawan sanyi a haka bacci yin wuya yayi awon gaba da ita dan sai safa da marwa yake a daki rashin ganin Fatima ya sanya shi a damuwa kasa hakuri yayi zo ya bude kofar dakin ta jin shi a rufe tabbatar masa ta dawo har ta samu bacci a jira zuciya ya sauke yana mai hamdala Ismail da Aisha ke waya cikin jin daɗi tana tumshi idanunta ta ce yanzu gobe ba za a yi sanya mana ranar auren mu daga can bangaren yana kwance kan gadon Salim shi idanunsa yayi kamun tana gabansa ya ce indo ranar da kika tare a gidana zan nuna miki so da kauna da kulawa zan mayar da ke cikakkiyar mace nan da nan duk wata annurin da ke kwance saman fuskar aisha ya dauke ji yayi tana shekar kuka cikin ruɗewa ya tashi daga kwancen da yake ya ce sahibata na bata miki rai ne ba shi amsa ta yi ba kai ba ba ba kai komai ba ba komai kukan farin ciki nake yi please my Ismail ko zaka bari gobe ma ci gaba da waya bata jira cewar sa ba ta katse wayar kallon wayar yake sakike da baki bai kawo tunanin komai ba ya kwanta yana murmushi Aisha kuka take sosai dan sai gani take ma kamar yanzu ne mummunar al'amarin ya faru da ita. Sumayya da ke bacci ta farka jin shi shekar kukanta ta ce lafiya. Aisha bata tanka mata ba ta ci gaba da rera kukarta. Sumayya ta ce in ba za ki gaya min ba abin da ke damun ki ba. Dan Allah zo ki kwanta ki hakuri rayuwa dan hakuri ne baki ga yayin ki hakuri nake da halin sa ba duk a tunaninta Ismail ne ya bata mata rai. Aisha ta ce ba komai su kaina ke ciwo daga haka ta haye garin ta kwanta runguma juna suka yi cikin beke da kaunar juna su mayyana ga bayan Aisha alamar rarrashi washe gari tunda asbahi Fatima ta shirya kayan ta a akwati ta aje gefe daya wanka ta ta gabatar da sallah ta yi lazumi ta gyara ɗakin ta kasancewar jiya nosi wajen umma ta kwana shi yasa ta yi aikin ta a tsanake zuwa karfe tara kowa ya halarta a wajen break Fatima tana cin abinci sam babu walwala tare da ita abba da kansa ya lura da haka din ya ce anti fatima na ga baki cin abincin sosai murmushin yake ita ita ce ba komai din. sanyi ne kawai ke damuna baka ga garin ya canja sosai ba murmushi yayi ce kuma haka ne mai anti Khalid ne ka ke kallon su yana cin abincin sa bayan kowa ya watse duk Balaraba ta zo ta kwashe kwanuka ta gyara wajen Fatima ganin babu kowa a falon cikin hanzari ta tafi ɗakin ta ɗauko jakarta da akwatin kayan ta yi ta fito harabar gidan ta hango malam isa tunani take taya za ta fita bai ganta ba can direba ya faɗo mata ta je jakarta a gefe gun malam isa ta nufa ta ce yauwa malam isa ina kwana fuska sake ya amsa mata daman ko kana da biro ka ara min ban ganawa ba eh ina da bara in duba ɗakina ina zuwa yana wucewa a guje ta ta ɗau jakarta ta bar gidan malam isa ya dawo bai ganta ba ya ce to hajiya ina ta je ne bayan bata karba ba gudu take shararawa a titi ta tare mai pep airport zaka kai ni ta faɗa mai cikin hanzari ya ja pep din suka yi hanyar airport suna tafiya yana kallon agogon hannunta wayar ta ce ta fara dinkin tana dubawa ta ga Kali zazzare idanu ta yi take dagawa still message ya shigo wayar ta kamar haka Fati kina ina ne cikin faduwar gaba ta karanta wani zufa ya keto mata kashe wayar ta ta sake ta saka ta a jaka leko kai ta daga Nafif din tana kallon bayan nasu cikin tsoro kada Khalid yana bin bayan su ne rufe idanuwanta ta soma tana matsa jikin nata da hannayenta alamun sanyi na kada ta sosai bata lura sun iso ba mai Nafif ya ce hajiya mun iso sauka ta tare da sallamar shi daidai shiga kofar airport din 'yar jarida Aisha da ta dade tana bincike akan gidan Sani Yaro har za ta wuce ta hango Fatima Isa ta dawo da baya tare da sake tabbatar da idanuwanta ce ta hango still dai Fatima ta hango zaro wayarta dake gaban aljihun ta kasancewar rigan sanyi ne a jikinta mai aljihu a gaba wayar ta fiddo ta sai ta kyamarar wayar ta dau Fatima hoto ba tare da ta sani ba Fatima cikin hanzari ta dauni kaf ɗinta ta sanya tafiya take kamar wacce za ta tashi sama dan sauri cikin hanzari ta karasa iya din reception ta je matar ta ce hajiya barka da safiya yawa barka dai ta bata amsa cikin gyaran murya ta ce jirgin Abuja nake so karfe nawa yake tashi matar ta ce karfe sha biyu. hankalin Fatima yayi mugun tashi ta ce zan dawo nan da karfe 11 tare da juyawa ta tare na fif ta sa ya kai ta unguwar kakarta babu ɓata lokaci ya kai ta cikin hanzari ta sa gidan Hajiya Salama ɗauki a bakin nata ta shiga shiru ba amsa ba yasa ta kara cusa kanta cikin ɗakin kaka tana sallah tana sallar walaha zama ta yi dirshin kan kujera har kaka ta idar da sallar wai ta yi ta ga Fatima cikin washa hakora ta ce yau manyan baki ne da mu haka ina jin tun da kika yi aure baki taba leko ni ba wai ke daɗi miji ko Fatima hankalinta bai jikinta sosai ta ce um ai gashi yau na zo ko daman yi kewar ki sosai shi yasa na zo ta fatan kina lafiya kaka ta washe baki ka ji min ja'ira daban da lafiya ai da baki gani ina magana sosai da ke ba turo baki ta yi a waje ta ce kash amma dai kakus ba a iya ba a iya miki wallahi kaka ta ce ko uwarki Hassana da Awwalu ba su isa su gaya min ba daɗi ba shi Awwalu da shi Awwalu da na gansa ita kuma Usaina ni nayi na kudarta Fatima manci halin da take ciki ta yi dariya ya subuce mata au yanzu tarihi na tambaye ki ne kaka eh gara in fayyace miki ehe na ga yaran zamani kanku na ɗiban hayaki turo baki Fatima ta waje tare da tura jik ɗin ruwa kakai kai faɗi a ƙasa ya zube kuma da gangan ta yi salati ta ji kaka ke ta zubawa yau na ga ta kaina yaushe rabona da ruwa ya zube min a ɗakina tun lokacin da awalu ya auri uwar ki ta bar gidana ban kara gani ba sai yau tana kokarin tashi tsaye dan ɗauko tsumma tsumma ta ɗauko ta fara goge ɗakin tana zuba ruwan masifa abinci ta zubo ta ajiye wa fatima a gaba tare da jeans gashi gashi tashi ke shi naji usaina ta ce min ciki ne da ke wai ni ina mamakin yaran zamani da an kai su gidan miji kamar jira suke sai dai ka gansu da ciki Fatima kallon kaka take tana murmushi abincin da soma mace tana limshi idanunta wai ke kaka in tambaye ki abincin nan da kika dafa ke da wa kuke cin sa ne ga har kin ɗebo min bayan ba dan ni kika da ba dan ni kika dafa ba kaka ta washe baki ta ce kin ji da shi Usaina zan aika mawa Fatima haɗa rai ta yi cikin wasa ta ce ni baki ki daina zagar min iyaye ehe kaka ta ce to da ke ni da ke ni nace Fatima ta kara bi ta bata kara bi ta kanta ba ta shige daki ta haye saman gado tana lumshe idanuwanta ta wasu hawaye masu zafi suke sulalu mata akan kuncinta mamaki ne ya kama kaka tace subhanallahi fatina me yake damun ki cikin yanayin damuwa Fatima ta dago jajayen idanuwanta tace kaka wani abu ne ya fada min a idanu tsaki kaka dai tace wai yaushe zaki girma ne Fatima gashi har an dirka miki ciki amma bai amma hankalin bai zo ba dan abu ya fada miki a idon shi a ido kenan sai ki fara kuka Fatima da ya shiru tai dan a stage din da take yanzu bata jin za ta bata bata za ta iya bata amsa daidai maganar ta dan komai kaga mutun yayi samun wuri ne din ya je dakin Fatima ya leka shiru bai ganta ba yana ta bubbuga kofar shiru kake ji Khalid ya hango yana sauri sauri da alamu wuri mai muhimmanci zashi kallon din yayi yace ka zo ganin amaryar ta kace din dinji yayi kalamansa wani bambarakwai ya sanna kai ka sai ce na zo ganin gwanata dai amarya ai taka ce Khalid mu ai ƴan renanta ne ran Khalid yayi mugun baci bai bashi amsa ba ya wuce shi tun murmushi yake murmushin yaƙe a zuciyarsa yayi yana faɗin mutum kamar namiji amma a zuciyarsa amma zuciyarsa na mata ne ni nake da mata kamar Fatima ai da tuni na san inda zan shiga na samo magani ko kuma na sake ta ta aure wani tsaki tare da wasa wasashin nasa abba ne yazo yana ta zuba uban ihu a tsakiyar falo kowa a gidan a rikice suka suka fito Khalid ya ce abba me ke faruwa ne Jarida da ke hannunsa ne ya jefar kasa Khalid na kai hannunsa ya dauka abin da aka rubuta shine matar Khalid Sani yaro Fatima ta yi gudun hijira daga gidan mijinta Umar ta ce wai me ke a cikin jaridar Khalid ya saki jaridar ta faɗi kasa indo ta dauka ta karanta da karfi yanda kowa zai ji cikin firgici din yace kamar ya tayi gudun hijira suna nufin tayi yaji kenan to wani uban aka yi mata ne dan yafi kowa shiga damuwa Khalid fu ya fice ya bar gidan a 30 a 30 a 360 ya ja motarsa gudu yake shararawa babu kakautawa umma ta ce kila dai ta ji yin wani abu ne ta dawo ne kun san yan jarida kullum burinsu a ce ga laifin da gidan sani yaro suka aikata a jirace suke inna farida ta ce gaskiya bana tunanin yaji ta yi aisha da sumayya damuwa kwance a fuskar su yau ne ranar da za a saka ranar auren su kuma su ta bar gida da sunan yaji wannan wani irin tashin hankali ne Khalid da ke cikin sa yana shirara gudu gosulo ya tsaye da shi ya salam ya furta amma Fatima sai na koya mata hankali ranar da za a yi taron saka ranar auren kan na a ranar za ta saka fa ta bar gida dan ta tona mini asiri yan jama'a sun taro sai buga yaron motar yake cike da jin haushin gosulo da ya iske Allah sarki wannan kenan duka duka a nan dakata sai mun haɗe da kowa kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kai ka jawo kanka kashi na ashirin 24 murmushi ya ce matsoraciya dakin maimaita bai jira cewar ta bai ka tsawayar Sumaya ta kalli wayar ta ga ya katse